قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون ya kai wannan manzo ka ce ma waɗanda suka ruɗu da abin da aka ba su na ni'ima ubangiji na mai girma da buwaya yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa don ya jarrabe shi shin zai gode ko kuwa zai butulce kuma yana hukunta arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa domin ya jarrabe shi, shin zai yi haƙuri ko kuwa zai yi fushi. Sai dai mafi yawan mutane ba su san cewa Allah mai hikima ne ba, baya ƙaddara wani lamari sai da hikima babba wanda ya sani ya sani, wanda ya jahilta kuma ya jahilta.